This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Lahadi, biyar ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Baballe da kanan labarai. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin har-har da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21, ciki har da ƙananan yara akalla biyu. shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a ranar asabar cewa nakarar rasha da na koriya ta arewa sun yi mummuna asara a yakin da ake yi a yankin kursk da ke kudancin rasha babban jami'in tsaron shugaban ƙasar koriya ta kudu yun yol ya faɗa a yau lahadi cewa ba zai iya ba da haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa tsokaci da masana ke yi a kan bullar 'yan ta'addar lakurawa inda suka ce barazana ce ga sha'anin tsaro a yankin arewa maso yammacin najeriya batun na ƙara tabbata shanun da an ka kwasa ana rugana na gidari da tunkiya biyar ne aka kwasa nan gare ni al'umman jihar nasarawa sun fara baiwa gwamnatin jihar shawara ta sanya mutane da suka kware a mukaman gudanarwa don samar da ci gaba mai ma'ana a jihar yun a gancin gaba na sarasi a duba wanda suka dace a punci nasu wayannan sun yi nasu daidan kokari amma yawancin su about 80% gaskiya ba su taimake shi ba kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafi da shirin dandalin yan jarida wanda a yau shirin ya duba korafin shugabannin krista a kamaru akan yadda shugaba paul biya ke gudanar da harkokin kasar inda suka ce komai baya tafiya daidai Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin har-har da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21 ciki har da ƙananan yara akalla biyu. harharan ta sama guda uku sun afka wata mota da wani gida da kuma mutane a kan titi a birnin khan yunus da ke kudancin yankin a ranar asabar da safe daga baya an kai harhara a tsakiyar gaza ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce akalla mutum 59 ne suka mutu sakamakon har a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ana ci gaba da wani sabon yunkuri a katar na tsagaita wuta bayan shafa kusan watanni 15 ana yaki tsakanin isra'ila da ƙungiyar hamas sai dai tattaunawar da kasashen amurka qatar da kuma masar ke shiga tsakani ta yi ta samun rashin nasara shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a ranar asabar cewa dakarun rasha da na koriya ta arewa sun yi mummuna asara a yakin da ake yi a yankin kusk da ke kudancin rasha ƙididdigar ukraine da ƙasashen yamma sun ce an jibge sojojin koriya ta arewa kimanin dubu sha ɗaya a yankin kusk inda dakarun ukraine suka mamaye yankuna da dama bayan da suka kai wani gagarumin hari a cikin watan agustan bara a cikin jawabinsa na faifan bidiyo na dare zelensky na nakalto wani rahoto daga babban kwamandan ukraine alexandra siriski na cewa an gwabza fada ne a kusa da ƙauyen maknovka da ke kusa da kan iyakai ukraine zelensky ya ce a fadan da aka gwabza jiya da yau a kusa da ƙauye ɗaya kacal maknovka a yankin kusk sojojin kasar rasha sun yi asarar bataliyar sojojin koriya ta arewa da kuma sojojin rasha wannan yana da muhimmanci sai dai shugaban bai bayar da cikakkun bayanai ba labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban jami'in tsaron shugaban kasar koriya ta kudu yun suk ya faɗa a yau lahadi cewa ba zai iya ba da haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba wani furci da ka iya janyo rikicin siyasa ya rikide ya koma wani fada mai tsanani yayin da aka ba da sammacin kama yun bisa dalilin ta yadda tarzoma da zai kare da tsakar dare wato karfe uku na yamma agogon gmt na ranar litinin jami'in park chong john ya ba da misali da muhawarar shari'ar da ke tattare da sammacin a matsayin dalilin rashin ba da haɗin kan dole ne a guji kalaman ɓatanci da ke cewa a mayar da hukumar tsaron fadar shugaban kasa zuwa rundunar soji mai zaman kanta in ji shi a cikin wata sanarwa da aka fitar inda ya kara da cewa ta samar da tsaro ga dukkan shugabannin kasar tsawon shekaru 60 ba tare da la'akari da siyasa ba kamfanin dillancin labarai na yunhap ya bayyana cewa waɗannan kalamai na zuwa ne bayan wata kotu a birnin seoul ta yi watsi da korafin da lauyoyin yun suka yi na cewa sammacin kama shi ya saba doka kuma ba shi da inganci sai dai kiran wayar tarho da aka yi wa kotun domin neman jin ta bakinta ya ci tira. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, tsokacin da masana ke yi kan cewa bullar 'yan ta'addar lakurawa barazana ce ga sha'anin tsaro yankin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da zama gaskiya domin lakurawan na ci gaba da addabar jama'a wannan na zuwa ne yayin wani hari da suka kai a jihar kebbi a ranar juma'a inda suka kashe jama'an 'yan sanda biyu suka yi awon gaba da dabbobi masu tarin yawa daga jihar kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton 'yan ta'addan nan da ke zuwa daga kasashen ƙetare da ake kira da suna lakurawa na ci gaba da haddabar mutane yankunan da suke ziyarta a arewacin najeriya duk da yake mahukunta na kan aikin shawo kan ayyukan na 'yan ta'addar bayan harin da suka kai a garin mera na jihar kebbi a watan nuwamban shekarar da ta gabata kwatsam sai ga shi a wannan mako sun sake kawo wani hari a garin natsini da ke kan hanyar argungu zuwa kan giwa duk a jihar ta kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka mamaye rugagen fulani suka sace dabbobi masu tarin yawa shehu usman na daga cikin waɗanda alakurawan suka kai wa harin abin nan dai da dare na ba mu sanan komi ba kaga sai sun ka mun ka ji dai halbi sai sun ka ce a kora a kora mu hita ku yi amma ku yi amma ku yi amma ana ce suna ce haka nan suna ce amma a yi da su amma da su sai na ne sanan mane shi ma malam umar ya ce sun ɗauki dabbobi a su masu yawa shanu da an ka kwasa ana rugana na gedari da tunkiya biyar su ne aka kwasa nan gare ni. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a jihar Kebbi SP na fiwa Abubakar a wata sanarwa da ta fitar ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ta ce jami'anta sun kai ɗaukin gaugawa suka yi musayar wuta da lakurawan suka kore su kuma suka kwato dabbobi masu yawa. sai dai kuma rundunar ta rasa jami'anta guda biyu a lokacin musayan wutar daga cikin jami'an da suka rasu akwai basiru muhammad kamba kuma na zanta da danginsa akan aukuwar wannan lamari Ina suna na Malam Lawali kamba. To gaskiya mun yi rashi saboda ni kai na je wallahi ba wani kwana ba. Kwana na ina kuka da yan uwa duk wani dan uwa namu wanda ya ji rasuwar wannan bawan Allah wallahi babu wanda ya abin ga rasuwar nan ta jijjiga su saboda mutum na wanda yake mai son mutane ni ne Umar Muhammad Kamba abokin shi ɗaya daga cikin abokansa kya muna juyayin wannan rashin nashi dan ne mutum ne mai mu'amala da mutane sosai yana zumunci ba da matsala ta da kowa duk wanda ka ji Muhammad Bello Magaji shine mai garin ne inda lamarin ya faru kuma ya bayyana cewa waɗancan na shi manomi ɗin tajirin manomi ɗin wajen shi na sun ka tun karu shanu nashi bayan sun sabi daga sun bige gate ɗin nan shanun sai sun ka rigita to rigitar da sun ka yi sai suka yi can wajen ruga hillani saboda haka da zuwan su sai suka gargada duk hillani duk shanun hillani shine kaga yawan su ya kai 500 da wajen 40 da wani abu bayan eh, tumaki tuni da jama'a ke ci gaba da zaman zulumi akan wannan harin da kuma ayyukan na lakurawa tarayya ne ta yi su kuma sun fayyace filla-filla hanyoyin da za a bi a zaɓi shugaban jami'a kuma a sani na an bi ka'idojin wannan doka ɗaya bayan ɗaya shi kuwa Dr. Bello Kumo, malami a jami'ar Abuja, ya ba da shawara ne kan wannan lamarin. To yanzu matsalan da ake da shi a nan University of Abuja, kamar yadda nake gani shine takaddaman nan tsakanin wasu ne da kuma kansil din. Kin ga kansil na gaya miki shine kololo. Ah, to in kana faɗa da wanda yake kololo din wanda zai saurari kuka, ai ban maganar mechanism kin ga bai taso ba. A wannan abin da ya faru, ni ina ga abin da ya kamata yi da a ɗauko tallan da aka yi, na ji labarin an ce kamar mutum mutum 87 sai a duba a cikin 87 din nan sai a duba mutanen da suka nema sai a duba waye ya cancanta ba wani abin tashi hankali a ciki kuma duk wanda aka bi wajen matakan ba sai an gaya maka wani ya fika ko wani ya fika ba abu ne mai sauki gaskiyar magana kenan abin jira a gani shine yadda kungiyar kololuwa ta jami'ar abuja wato council za ta warware wannan takaddamar ko a tsakanin malaman da kungiyar gudanarwa ta jami'ar ko kuma za a kare a kotu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa ƙasar Ghana tana fuskantar ƙaruwar bazuwar bayanan ƙage da na karya, Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. jama'an rasha sun faɗa a yawa sabar cewa ukraine ta kaddamar da jirage mara matuka a yankuna da dama na rasha waɗanda suka afka wasu gidajen fararen hula guda biyu a yankin tambov kano suka jikata akalla mutane uku shugaban yankin evgeny pevishov ya faɗa a wani sakon telegram cewa an yi jinyar mutane da suka samu rauni sakamakon farfashewar tagogi a cikin gidajen waɗanda jirage mara matukan suka afkawa a cikin garin katovsk mai tazarar kilomita 480 da kudu maso gabashin moscow sai dai ya ce gine-gine ba su lalace sosai ba kuma an baiwa mazauna wuraren matsugunai na wucin gadi a cikin dare amma ba su bukatar a kwashe su daga gurin an samu mutum uku da rauni sakamakon karyewar tagogi kana mutum na hudu ya fuskanci cutar hawan jini ne in ji shi a wata sabuwa ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta gano wasu jirage marasa matuka 85 na ukraine kuma ta lalata su a cikin yankuna da dama a cikin kasar ciki har da wasu 31 a kan tekun bahar aswad da wasu goma sha shida da suka wa yankin voronezh da kuma goma sha shida a yankin krasnodar da ma wasu goma sha hudu a yankin tekun azov a ƙarshe a yau asabar jamus ta yi ƙoƙarin kamo wani jirgin dakon mai da ya makale a gaban tekun arewacin ƙasar inda ta ja jirgin da ta ce wani ɓangare ne na takunkumi kan rasha daga gabar tekun domin kaucewa malalar mai jirgin eventin mai tsawon mitoci 274 yana kan hanyarsa ne daga rasha zuwa misra dauke da mai da ya kai tan dubu ɗari a lokacin da injinsa ya lalace kana ya gaza ci gaba da tafiya a cewar rundunar tsakiya ta sojojin ruwan jamus mai kula da ayyukan gaggawa a lokacin da aka janye jirgin zuwa gabar teku a jiya juma'a ministar harkokin wajen jamus annalena baerbock ta caccaki rasha da amfani da jirgi mara kyau wurin fitar da mai domin kauce wa takunkumi tana mai kiran lamarin da barazana ga tsaron turai jirage uku ne suka ja evington kuma suka yi kokarin kawar da shi zuwa arewa maso gabashin kasar daga gabar tekun zuwa wani wuri mafi aminci inda akwai sarari mai yawa na teku in ji rundunar sojin ruwan. baya kuma Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kasar Ghana tana fuskantar karuwar bazuwar bayanan kage da na karya. Wasu 'yan jarida na fatan yin yaƙi da matsalar ta hanyar bada sai har rahotanni. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Isaac Kalinzi daga Akara. Kwaku Asante shi ne jagoran wani shirin binciken sai hancin labarai mai suna Fact Check Ghana, wanda ne da ake kira Media Foundation da ke birnin Accra ta ɗauki nauyi. muhimmin aikin da ke gaban wannan tafiya shine yaƙi da labaran bogi a kafafen sada zumunta da tsoffin hanyoyin yada labarai kuma a cewar asante shi da abokan aikinsa ba sa fuskantar matsalar karancin labaran da za su yi aiki a kai akwai labaran karya da ake yadawa idan ka tashi da safe za ka ga labarai kaca-kaca ana tambayar ka ana so ka yi bincike a kai mu kuma sai muka zo mu ce mun gudanar da bincike kuma mun tabbatar wannan ce gaskiya wannan ba gaskiya ba ne asante na matuƙar ƙaunar aikinsa na tabbatar da sai hancin labari ya kuma kwashe shekaru biyar yana kokarin sanar da 'yan kasar ghana labarai na hakika it gives me a lot of joy you know kan ji daɗi idan na ga cewa ina yin wani abu da zai tasiri ga rayuwar jama'a, saboda labaran bogi kan iya yin mummunan tasiri. Misali ka duba lokacin COVID-19, an yi ta ɗaya da labaran karya. COVID-19 um, when there was an influx of false information. hotiya fafali getza wacce ɗalibar jami'a ce shaida ce game da tasirin da labaran bogi ke yi ta kuma taɓa fadawa komar masu damfara bayan da ta samu wani saƙon ƙarya ta dandalin whatsapp da ke cewa mataimakin shugaban ƙasa muhammadu bawumiya na ba da kyautar kuɗi So someone sent a link to me that um, Wani ne ya turo min labarin cewa Bawomiya na ba da kyautar kuɗi. Nan take na danna hanyar shiga shafin. Na bi dukkan matakan da suka dace. Har ta kai ganima na tura wasu labaran. A ƙarshe dai na yaɗa labarin ba tare da samun kuɗi ba. sai wani ya ce min na daina bin irin waɗannan labaran saboda na bogini ka duba yadda na ɓata lokaci ina tura labaran ya ci a ce na yi amfani da lokacin na yi wani abin kirki kaga na ɓata datata ta hanyar yaɗa labaran ƙarya na ji kunya sosai asante da sauran abokan aikinsa kan yi amfani da dabaru irin na yanar gizo wajen tantance sai hancin labari manhajar invid da ke gano labaran karya. na ɗaya daga cikin kayan aikin da suke amfani da su wajen gano asalin daga inda bidiyo ya fito a cewar asante akwai ire-iren waɗannan manhajoji da dama da kan taimaka musu idan aka zo da magana kan bidiyo manhajar imbit tana taimakawa wajen tantance sai hancin bidiyo sannan akwai wata sabuwar manhajar ta fito manhajar geospy tana taimakawa wajen haɗa dandalin google domin tantance hancin hotuna da wurin da aka ɗauke su wanda na hakan na taimaka mana ba dai a santa bane kaɗai yake wannan fafutuka ta yaƙi da bayanan bogi rabiu alasan wanda ya kwashe shekaru sama da goma yana aikin jarida shine jagoran fact space west africa wata kungiya da ke aikin kawar da bayanan karya da farfaganda a yankin yammacin afirka kuma ghana fact reshe ne na kungiyar a cewar alasan yaƙi da labaran bogi ya wuce a kira shi aiki kaɗai a wurinsa we are not too far off from having bad actors marasa gaskiya da ke mayar da hankali akan abubuwa da ke faruwa a wannan ƙasa inda sukan yi amfani da damar da suka samu don cimma wata manufa dalili kenan da ya sa muke iya bakin kokarinmu wajen ganin mun taimakawa kafafen yada labarai wajen kafa sashen tantance sahihan labarai ta hanyar ilmantar da manema labarai akan yadda za su tunkari labaran kanzon kurege duk da cewa an kammala babban zaben ghana 'yan jarida na ci gaba da wannan muhimmin aiki wajen samar da sahihan labarai don kyautata amintakar da ke tsakaninsu da jama'ar da ke bibiyar labaransu madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau za mu ci gaba da kawo muku wani muhimmiyar hira ne da muka yi da Isa Ali na kungiyar BAL mai fafutukan kiyaye hatsara a birnin Accra. Wanda ya nuna muna irin shirye-shirye da hukumomi a kasar Ghana suke yi domin dakile yawan hatsarin ababen hawa da aikata laifukan direbobi a kan hanya. a makon da ya gabata ya kai inda yake mana bayani akan batun kamarori da aka datsa a kan hanyoyin kasar domin ganin cewa babu wani direba da ya aikata laifi ya kaucewa doka da kuma dakile hanyoyin bada hanci da rashawa ga 'yan sanda da suke aiki akan hanyoyi ga ci gaban tattaunawar zo wurin ba da aka ga kamar ka taka doka sai kyamara ya doki picture kenan in kyamara ya doki picture sai a aika maka cikin Eh, telefon ka kenan in an haika maka cikin telefon ka kai da kai ka gan ga kuskuren da kai ga yanda kai tuki bai ba ka taka doka kuma ga kudin da za ka biya to in ka samu kudin da za ka biya kai da kanka sai ka yi mumu in dai ka je banki ne in dai ka yi amfani da telefon ka ne sai ka haika kudin sai ka biya bin mana gwamnati kudi ya shiga hannun gwamnati da kenan bai shiga hannun yan sanda ba to isa da za mu shiga kudin ga almuhim shi muke so mu falkar da jama'a mm. ya so wanda ka kar don ba mu son wasu macutai su yi amfani da wannan wani ya yi laifi mm. abin kuma ya aika mishi sai wani ya ce a kakka damu mu iya mu share wannan ba sai ka je ka biya ba muna so jama'a su gane cewa kamar ba yanda za a yi kyamara ya kama ka wani ya share saboda an kyamara ya doke ya je wurin eh, mptu 'yan sandan da ke kula da hanyoyi da motoci. Yan sandan da ke kula wannan sai mu ce picture ya je wurin su banda wannan kuma akwai wanda kuma za shi kuma wasu hukuman da muke kiransu eh, wadanda sai mu ce suke rajista motoci kenan GVLA, e, hmm. Hukumar ba da lasin kenan. Hmm. Eh, suke ba da license kenan bi ma'ana in baka je ka biya kudin ba shekara ta kewayo ta zo ka je za ka sake ko mu ce za ka sake license tukinka eh, sai mu ce license tukinka ba a baka sannan kuma in ka koma kuma ka renew license motanka kuma ba a baka saboda gwamnati na bin ka bashi so ba yadda za a yi wani ya ce maka ya yaudare ka ya ce ma laifin da ka yi ga an iya share so wannan yanzu shiri muke so mu falkar da jama'a tun ba kawo wannan ma cikin manya-manya garuka ba don mun san kaman yana cikin doka nan dai da watanni dai wuce watanni da shekara dai muna da sai mu ce muna da confidence kaman ba da bata lokaci ba an roll out shine an soma wannan eh, gari baki daya idan so mu ga amfanin da za mu samu ciki mun imani hmm. kamar ya amfanar da gari sosai saboda eh, yanzu haka in wani ya yi laifi matukin mota ya yi laifi yanzu za kai mai shi gidan kotu eh, kenan gidan shari'a gidan shari'a kuma kana iya ka kai wata wata biyu saboda kuskuren da kai ba samu ma ka an ji maganan ka ba sai ya kawo mana matsala kaga wannan kuma na kawo eh, cin hanci da rashawa amma in dai ka yi laifi kan titi sai ka wuce traffic light ne Eh, ka saya da motanka inda ba sayawa to dan da nan da ka samu eh, alert kan fonunka sai ka je ka biya kudinka yanzu kai da gwamnati ba ku da matsala to kaga an ka ci gaba an kai amfani da wangar shiri jama'a sun ka gan suna biyan kudin suna wucewa sosai sun hankali kan dukinsu. to sai dai abinda mutane ke duba ya eh, eh, menene karfin eh, gana wurin menene karfin ci gaban gana wurin samun irin wannan na'urori da za ta iya aiwatar da wannan shiri wanda zai iya amfane ta amma kuma mutane na duba menene karfin gana wurin wannan tsarin zamani na gode in ka duba gamanin wanga shiri da ci gaba akwai wasu ababen da ya sai a ce gari na da shi kuma alhamdulillah mun ce kamar mun zo wurin da na farko shi ne eh, wutar lantarki saboda in dai ba a wutar lantarki da wuya a iya ci gaba da wanga aiki saboda kamarasin da ake ajiye wannan mu duka mun san kamar tana amfani da wutar lantarki na farko kenan sa'annan na biyu kuma akwai shirin da kuma an ka kakkawo an ka gama da wadanne eh, bimana wuraren da ba wutar lantarki Eh, ana amfani da shi da ake ce wai sola kenan eh, na rana mm. eh, amfani da na rana kenan inda ake samun wutar lantarki cikin rana so akwai wasu wurare da ba wutar lantarki ana amfani da sola kenan mm. sola na farko kenan so mun ka duba wurin wuta shanin wuta dai an magance wurin amma ka zo na biyu kuma ne a yi a samu ci gaba kamata ne a samu intanet kenan intanet da ke da karfi sosai yanar gizo yanar gizo kenan ko yanar eh, gizo ko kuma mm. eh, ka duba yanzu da muke magana gwamnati ta shiga shiri da wasu kungiyoyin da sai mu ce eh, kamfanoni kenan da sun ka shigo sun ka zama da gwamnati an ka soma shiri yadda za a yi Eh, sai mu ce a introduce 5G eh, 5G network saboda muna amfani da 4G kuma shi da kan intanet na mun san kama 5G nan tana gudu sosai eh, real time ne in sun ga kamar ya doki ba da wani jimawa ba control room ko sun samu in kana northern region ma ne wani abu ya faru kan 5G na an samu so gwamnati kuma na shirin wannan yadda za a yi 5G ya zo so mun duba wurin bangaren intanet kuma yaran gizo kuma mun ga kama akwai ci gaba sosai ba mu bayyance dai an koba gana duka amma alhamdulillah wuraren da muke samun matsala duka mun sai yanzu akwai intanet wurin nan sa'annan na uku kuma kamata ne kuma eh, shine a falkar da jama'a education kenan public education sai mu ce dai mun san dai gaskiya akwai matsala wurin ba a samu dai arziki a falkar da jama'a duka amma yanzu dai muna amfani da sai mu ce social media kenan Eh, kadan-kadan yadda za mu amfana da jama'a. madalla akwai dan kaɗan a cikin wannan tattaunawar da ya rage wadda za mu kawo muku a mako mai zuwa da ma wasu bayanai masu amfani da za mu kawo muku. yanzu a madadin shi bakon namu isa ali na kungiyar bal mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin accra da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mini sautin shirin baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Yakubu mai aski Badaraka, jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ya ce biyo Hausa, abin da yake ce mana tuwa a kwarya a nan garinmu na Badaraka shine rashin gidan likita da rashin wutar lantarki, kuma da rashin hanya mai kyau a tsakanin Badaraka da babban birnin da magaram. Don haka muke son gwamnatin kasar mu ta Nijar ta ji ta duba wannan bukatar tamu, wadda muke son a yi maganin ta. da fatan dai Allah ya sa wannan kira ya kai ga waɗanda suka dace Allahumma amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga shehu Adamu Jau ya ce tabbas yadda ɗan dangote da nnpcl suka mayar da farashin man fetur zuwa naira biyar a kowace lita amma kuma masu gidajen mai suka ki mayar da shi haka abin akwai takaici domin dai a ce karawa aka yi da tuni sun kara koyayya za a yi shugabanninmu su ji tausayinmu alhali mu ba mu ji tausayin junanmu ba allah ya kyauta sako daga musa malam indu kazawai nijar ya ce muna mika sakon al'ummar garin birnin kazawai da kewaye zuwa ga ministan lafiya na kasar mu nijar kan halin da asibitin wannan gari yake ciki tsahon shekaru wanda har yanzu ba shi da abubuwan kula da lafiyar al'umma Sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce gwamnatin mu Najeriya yin nuku-nuku akan makomar rarar kuɗin cire tallafin man fetur ya kyautu fa a yi wa al'umma jawabi dalla-dalla kan waɗannan kuɗaɗen. Shin waɗanne ayyuka aka yi da waɗannan kuɗaɗen? Sai sako daga Mahmud Salihu ƙauren na moda jihar Zamfara ya ce kalaman ministan sadarwar Najeriya wanda ya bayyana cewa gwamnati za ta kara kudin kiran waya da na data ya kara fito da rashin imani da gwamnatin shugaba tinubu ke ci gaba da nuna al'ummar najeriya muna kira ga gwamnati da ta dakatar da wannan aniyar kasancewar za ta kara jefa 'yan ƙasa cikin mawuyacin hali kafin mu makarkare shirin ga labaran duniya amma a takaice ma'aikatan kashe gobara a los angeles sun sha gwagwarmaya da wuta a rana ta hudu a jere a jiya juma'a a kokarin kashe gobarar da ta lalata dubban gidaje kane ta kashe akalla mutane goma sha ɗaya a wani karin bayani a ranar alhamis jama'ai sun yi kashedin cewa adadin mutane da suka mutu ka iya karuwa idan aka kashe gobarar kana ma'aikata suka binciki gawarwaki aikin kashe gobarar ya ci gaba a cikin dare zuwa safiyar juma'a inda jirage masu saukar ungulu suka zubo ruwa daga sama ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar benin ya ba da sanarwar faduwar wani jirgin farar hula mai saukar ungulu wanda rundunar sojan amurka a nahiyar afirka africom take amfani da shi domin ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasar ta benin a fannin kiwon lafiya. wakilin murya amurka a birnin ya mai silimin barma ya faɗa a wani rahoto da aiko mana cewa da yammacin jiya juma'a goma ga watan janairun shekarar biyar ne rahotanni daga jamhuriyar benin suka ayyana cewa wani jirgi mai saukar ungulu samfurin sikoski to ma sauraro da kuma aka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin baba ya kuma makiri da ya karanto labarai da kuma fiona wa mayi nan dudu wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballa nake cewa sai mun sake dawa a shirinmu na daren insha allahu salamu alaikum